daidai da sha shida ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da takwas muna ainihin tafsirin alkur'ani mai girma wanda sunan wannan ainihin tsarin tafsirin namu tafsirul qur'an azim da muka yi mishi take da cewa alkur'ani mu'ujizar mu'ujizoji wannan shine kasar na biyu daga cikin jeren giyar ainihin wannan tafsiri da muke na alkur'ani a jiya muka fara bayani dangane da menene ake nufi da shi kanshi alkur'ani muka ji cewa shi alkur'ani shine littafin da allah maɗaukakin sarki ya saukar wa da fiyayyen halitta annabinmu muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wannan alkur'ani da aka saukar mishi an saukar mishi shine tun daga ainihin sama ta bakwai aka aje shi zuwa sama ta ɗaya a cikin dare guda daren da Allah maɗaukakin sarki kira shi da daren lailatul qadri a cikin watan ramadan sannan Allah ya rinka saukarwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da wannan alqur'ani a cikin shekara goma sha uku a zaman shi a makka sannan a cikin shekara goma da ta rage a zaman shi a madina wanda ya harhaɗa jimillar shekara ashirin da uku na saukar da alqur'ani tare da gwargwadon yadda matsaloli da bukatu suka rinka ainihin faruwa a tsakanin kasar makka da ainihin kasar madina shi wannan alkur'ani ne kadai littafin da ake karanta shi a samu ainihin lada da ainihin zallar karatun shi tun kafin a kai ga fara aikata abubuwan da ainihin aka karanta alkur'ani ne kadai littafin da allah maɗaukakin sarki ya lamunce a bi a ainihin wannan lokaci har zuwa sadda duniya za ta tashi sauka alkur'ani ta shafe duk wani littafi na annabawa da ya zo kafin shi kamar attaura da injila da zabura da ainihin sauran wasu littattafai da kuma wasu takaddu waɗanda ainihin annabawa suke bi a ƙarƙashin haka hadisai ingantattu suka tabbata cikin sahihul bukhari da muslim cewa hatta annabi isa ɗan maryam in ya zo a ƙarshen duniya to ba zai aiki da injila ba sai dai zai aiki ne da ainihin alkur'ani bayan da gama jin bayanai dangane da abin da ya shafi ma'anoni na alkur'ani waɗanda waɗannan bayanai mun karanto su ne daga cikin littafin asma uswar alkur'ani wa fada'iluha na addoktora muniratu muhammad nasir dausari a yau abin da za mu tafi kai tsaye insha allahu ta'ala shine alkismul awwal دراسة قضايا ذات صلة بالموضوع ويشتمل على ثلاثة مباحث bayanai dangane da menene sura menene aya za su biyo baya insha Allah a bisa yadda na tsara su a yau za ku tafi kusa da shafi na ainihin wato talatin ne wato wajen shafi na ashirin da tara bayanai ne za mu karanta waɗanda suke da alaƙa da ainihin wato wannan al'amuran da muke tattaunawa a kai wato kamar yadda na faɗa a jiya ina son ne a yi wa alkur'ani sani sani na ilimi ba irin sanin da gwari wa Allah ba mun yi bayanai a jiya a ƙarƙashin wannan muke so mu bi abubuwan nan ɗaya bayan ɗaya yanzu dai da an tambaye ka me alkur'ani in dai har ka fahimci darasin jiya ba za ka ce littafin Allah ba kawai don ka ce littafin Allah baka amsa ba domin wannan ta'arifin naka zai gaskato akan attaura zai gaskato akan injila zai gaskatu akan zabura sai ka ce me littafin Allah da ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda karanta shi da lafuzzan shi ibada ce lafuzan nashi gagararrun lafuzza ne waɗanda wasu lafuzza ba sa iya wakilta shi koda daga cikin shi ne kamar yadda muka faɗi ba za ka cire kalma ar-rahmanir rahim da ta zo a cikin bismillahir rahmanir rahim ka kawo al-azizul hakim da za ka ciro daga wata ayar kasa kuma ta wakilce ta ba don haka lafazin shi da tarkibin shi shi kan shi tsararre ne dau daune yadda yake haka za ka yi shi to in ka kawo irin wannan ta'arifi sai a ce ka yi ta'arifin alkur'ani idan mun gane wannan kenan da za a ce maka menene alkur'ani har wayo in ka ce maganar Allah sai ce har yanzu baka arrafa alkur'ani ba domin attaura ma maganar Allah ce hadisul kudusi maganar Allah ce lallai sai ka ce maganar Allah da ya saukar wa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sannan ka bambance tsakanin alkur'ani da attaura da injila da zabura da suhufu ibrahim wa musa sannan ka bambance tsakanin alkur'ani da alhadisul qudusi ina fatar an gane jama'a saboda haka ku tsaya ku koyi waɗannan abubuwa kuma ku je kuna nazari a cikin littattafai waɗanda suka yi bayani na ilimin ulumul qur'an da littattafai na ilimin usulul tafsir da sauransu kamar dai yadda nake faɗi jama'a wannan aiki ne aiki domin aiki ne na ta'asili da ta'asisi ma'ana muna son mu kafa wata al'umma ne wadda muke fatan ta ginu a bisa bincike na ilimi da kuma dogaro ga Allah a ƙarƙashin abin da ta kai gare shi na ilimi ba wai dogaro a bisa ta kalidanci da na sa kasar ɗin wane ya ji ni ma kuma bari in je in tara mutane in faɗa musu in zo an tambaye ni kuma in ce za a kure ni ba da haka muke son a yi ilimi ba so muke kowa ya zama malamin kanshi ko da malamin shi ya mutu kamar yadda ko da uwarka ta mutu bayan ka kai shekara talatin ba za ka yi kukan kana jin yunwa za ka sha nono ba haka ne ko ba haka ba haka ne to haka muke fatan ka kasance insha Allah ta'ala don haka daga cikin abubuwan da za mu tattauna a yau akwai wa yashtamilu ala salasati mabahis المبحث الأول أشهر أسماء القرآن وأوصافه muna son mu tattauna akan sunayen alkur'ani waɗanda suke sune shahararrun sunaye domin alkur'ani yana da sunayen da suke shahararru kowa ya san su akwai kuma sunayen da ba su shahara ba sai ƙwararru gogaggun malamai masana su suka san su sannan akwai sanannu shahararru na siffofin alkur'ani akwai kuma waɗanda suke ba su shahara ba sai ga malamai su suka san su sannan almabhasul al asani fi ma warada fi fada'ilul qur'ani ijmalan bayanin abubuwan da suka zo dangane da falalolin alqur'ani a jimillance alqur'ani ya samu manya-manyan falaloli guda biyu akwai falala a jimillance cewa alqur'ani baki ɗayan shi yana da daraja sannan akwai falala a tafsilance cewa sura kaza tana da daraja kaza aya kaza tana da daraja kaza ayoyi kaza suna da daraja kaza to mu za mu yi magana ne dangane da daraja alkur'ani a jumullanci anan sai in mun zo kan kowace sura ko kuma kowace aya idan akwai wani abu da ya tabbata game da falalarta na musamman to za mu tsaya mu tattauna waɗannan abubuwan ɗaya bayan ɗaya ba tare da gaggawa ba tare da ƙiuya ba ma'ana yanzu da a ce za mu zo karatu dangane da abin da ya shafi tafsirin suratul fatiha to sai mun ɗibo hadisan da suka yi magana akan falalatta mun tsaya mun tattauna waɗannan hadisan ko da za su ɗibe mu kwana nawa ko wata nawa ko shekara nawa domin manufar mu tsaya mu samu ilimi mai amfani wanda zai amfanar da mu ba wai ilimi mai yawa ba sannan inda za mu zo cikin suratul bakara za mu kawo falaloli game da suratul bakara sannan a cikin suratul bakara akwai aya kaza tana da daraja ita ce ayatul kursi akwai ayoyi kaza suna da daraja amanar rasul za mu zo mu tattauna irin waɗannan abubuwan shi yasa gaskiya saboda allah kamar yadda na ce lallai kowa ya sha ɗamara akan aiki ne muka ɗauko shi wanda muke fatar in allah ya so mu ƙoƙari mu karantu mu karantu mu karantar sannan kuma mu je mu yada wannan bishara da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ita sa'an nan المبحث الثالث تعدد أسماء الصور وسبب اختصاص الصور بأسماء معينة ويشتمل على أربعة مطالب زام تتونا دنغني دا يد سونا ينصوروري يكركسو sannan menene ya ja wasu surori suka keɓantu da wasu sunaye na musamman kama a ce suratul baqara suratul nisa'i suratul ra'adi waɗannan surorin ba ka jin ainihin wato suna girsakka ne mai yiwa don kai ba ka jin larabci amma da za a fassara maka su da hausa in aka ce suran mata surar saniya surar kwaran kwatsa eh kaga za ka ji abin ya girshe ka ko to me yasa waɗannan irin surori suka samu ire-iren waɗannan sunaye to a ƙarƙashin wannan za mu tattauna akan al-matlabul awwal at-tasmiyatu wa ta'adduduha wa hal hiya tawqifiyya am Hadiyya. shin raɗa wa sura suna abu ne wanda ya zo daga Allah daga annabin shi ko ku abu ne da malamai alarammomi kawai kowa in ya karantu ya karantu sai dubi wata sura sai ya raba mata sunan da yake so to za mu tattauna wannan insha Allah ta'ala al-matlabu thani ikhtisasu suwari bi asma'in muayyana me yasa wasu surori suke da wasu sunaye na musamman misali yanzu nan musulmi da kiristoci ba za ku yi mamakin me yasa annabi ya zo da alkur'anin da yake akwai sunan uwar annabi isa ba amma babu sunan uwar shi a ciki akwai suratu maryam a ƙur'ani haka ne ko ba haka ba akwai suratu aminata to ashe daga nan za ka gane lallai alkur'anin nan ba son zuciya ba ne abu ne daga Allah kun fahimci wannan jama'a sannan ba za ka yi mamaki ba akwai suratu isra'il a cikin alkur'ani amma kuma bani isra'il amma kuma babu suratu arab akwai surar bani isra'il amma kuma babu suratul arab ashe al'amarin annabu ba kabilanci ba ne wahayi ne to menene bayanai dangane da sabbin irin waɗannan abubuwan da suka faru za mu tattauna su insha Allahu al salis ishkalun ala tasmiyati suwari wasu matsaloli game da wasu sunaye na wasu surori misali waɗannan irin matsalolin sun samu malaman hadisi da malaman fiƙihu to da suka taho sai ba su bar malaman alarammomi ba ma na karatun alkur'ani misali yanzu sallar isha tana da sunaye biyu ana ce mata isha ana ce mata kuma atma ramadan me ma'anar ramadan zafi to ya halatta a ce sumtu ramadana na azumci zafi wasu malaman fiƙihu da suka dubi haka da hadisi sai suka ce a'a sai dai a ce sumtu shaharar ramadan ya halatta a ce sallaitul atama na sallaci duhu ko ko sallaitu salatal atma na sallaci sallar duhu ita ce sallar isha sai da malaman fikihu suka yi sabani to da yake ba karatun fikihu muke ba da na hadisi yanzu a aje wannan sai an zo cikin sahihul bukhari a tattauna insha Allah irin wannan sabanin ne ya samu suma a larammomi shin yanzu ya halatta ka ce qara'atul baqara na karanta saniya qara'atul nisaa na karanta mata hafistu maryama na haddace maryam karatu zumar na karanta zumar tawagar jama'a ko ko sai dai ka ce karatu suratul baqara karatu suratul zumari su ma malaman sai da abin ya safe su waɗannan alaramomi to za mu tattauna wannan in Allah ya so tun da mun zo mahallin su sannan al-matlabur rabi' wuri ainihin da za mu tattauna na hudu shine kitabatu asma'i suwari fil masahifi a lokacin da Allah ya saukar da alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallama yana da manya-manyan sakatarori daga ciki akwai zaid ibn haritha ko zaid ibn Sabit. akwai aliyu dan abi talib da makamantansu waɗanda suke rubuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alkur'ani da ɗumi-ɗumin shi in ya sauka lokacin da aka zo aikin tantancewa da tacewa da haɗa alkur'ani ya zama littafi guda a zamanin sayyidina abubakar da lokacin da aka yi kwafi-kwafi wanda aka aika ƙasashen musulunci a zamanin sayyidina usmanu waɗannan alkur'anai tun daga wanda aka rubuta a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama har aikin tattarawa da aka yi a zamanin sayyidina Abubakar da aikin tansihi wato ƙara kwafewa a kai su wasu wurare a cikin waɗannan ƙur'anai babu wani abu wanda ba zallar alƙur'anin ba misali babu inda za ka ga an rubuta wannan kan juzi'i ne ko wannan kan nusu ne ko wannan kan rubu ne ko wannan kan kaza ne babu inda za ka ga an sa sunan suratul bakara suratul fatiha suratul kaza babu wannan ya aka yi yanzu ƙur'anan da ake bugawa a duniya baki ɗaya suka zama suna cike da waɗannan irin abubuwa shin wannan abun karɓaɓɓe ne ko kuwa ƙari ne a cikin ƙur'ani za mu tattauna insha Allah waɗannan su ne abubuwan da za mu tattauna dangane da abubuwan da suka shafi alƙur'ani ɗin baki ɗaya insha Allah ta'ala a ƙarƙashin wannan doktora munira ta ce almabhasul awwal ashharu asma'il qur'ani wa awsafihi mafi shahara daga cikin sunayen ainihin alƙur'ani da kuma mafi shahara daga cikin siffofin alƙur'ani wato ina son ku rinka bambancewa jama'a tun da ilimi muke koyo a matsayin mu na 'yan makaranta ko ɗaliban makaranta masu koyo akwai bambanci tsakanin suna da siffa yanzu misali ce mini muhammad awwal adam waɗannan duk gaba ɗaya sunaye ne gare ni to amma cewa a tawil dogo to wannan kuma fa ba suna ba ne siffa ce ina fatar ka gane to alƙur'ani yana da sunaye alƙur'ani yana da siffofi to da yake muna so mu koyi abin a bisa ilimi ne akwai abubuwan da yake sunaye ne na ƙur'ani wasu sai suka fahimci cewa siffofi ne akwai abubuwan da suke siffofi ne na alƙur'ani wasu sai suka fahimci cewa sunaye ne to saboda a baiwa ilimi haƙƙin shi muke so mu tattauna ka gane bambancin suna da kuma siffa sannan ka gane menene ma'ana da tasirin da ke ɗauke da wannan sunan kuma wane tasiri ne da ma'anar da ke ɗauke da wannan siffar misali kalma alƙur'an suna ce amma kalma annurufa siffa ce ga shi alƙur'ani to wane tasiri ne ga ma'anar kalma alƙur'ani ga wannan littafi wane tasiri ne ga ma'anar kalma annur ga wannan littafi za mu tattauna insha Allah awwalan asma'ul qur'ani sunayen alkur'ani babban malama doktora muniratu ta ce لقد اختص الله تعالى القرآن الكريم دون سائر الكتب السماوية بعدة أسماء كلها تدل على الرفعة رفعة شأنه وعلو مكانه حقيقة الله مدعوك كن سلكيا كيبانت القرآن daga cikin sauran littattafai waɗanda ya saukar a sama da sunaye da dama attaura sunanta kenan kwaya daya injila sunanta kenan kwaya daya zabura sunanta kenan kwaya daya suhufu ibrahima kuma ba su da suna duk wanda ya faɗa maka sunan suhufu ibrahim ya yi ƙarya sunansu kenan a ƙur'ani kuma sunan kwaya ɗaya suhufu ibrahim takaddun annabi ibrahim amma allah maɗaukakin sarki sai keɓe alƙur'ani da sunaye masu ɗimbin yawa waɗanda waɗannan sunayen baki ɗayansu suna nuna ɗaukakar sha'ani da kuma girman ainihin wato daraja shi Alƙur'ani mai girma abinda wannan yake nunawa abinda wato ba fassara nake ba jama'a kun fahimce ni ni bana fassara sharhi nake yi kawai larabci bai fassaruwa yana daga cikin kurakuran da masu tafsiri suke larabci bai fassaruwa jama'a ma'ana kawai za ka rinka baiwa hausawa wanda da yake so ya gane ya je koyi larabci ba a fassara larabci jama'a ba wai qur'ani ba larabci shi kan shi baya fassaruwa shi yasa zaka ga malaman islamiyya kullum ake ka kasu da ɗaliban su saboda cewa za su yi kowace kalma sai sun fassara zaka dubi me bahaushe yake nufi a kaza kawai sai ka faɗi sai ka wuce shikenan yau ina faufau take misali a cikin hausa a larabci babu amma an ka ce shi shikenan ba kano da an ce faufau ya gane me ake nufi to amma faufau a kirga harufan a kirga lan sun yi daidai bar mu kawai insha Allah <laughs> Allah ya taimaka wajen karanta wa ulumi makanati na'am wa min ashhari asma'ihi daga cikin mafi shahara daga cikin sunayen ainihin alqur'ani al-ismul awwal alqur'an sunan shi na farko jama'a shine alqur'ani alqur'ani malaman ta ce wa hadha ismu wannan suna huwa ashharu asma'ihi wa aktsaruha wurudan fi ayatihi wa ashharuha dauranan ala alsinati salafi wannan sunan shine ya fi shahara shine kuma aka fi yawan amfani da shi shine malaman farko suka yawan kiraye alkur'ani da shi wa qad waradat tasmiyatuhu bi hadha ismi fi ayatin idda wannan suna na alkur'ani ya zo a cikin ayoyi masu ɗimbin yawa minha daga ciki akwai qauluhu ta'ala idda Allah madaukakin sarki ke cewa قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا Allah maɗaukakin sarki ya ce ka faɗa musu cewa da a ce jama'a baki ɗaya za su taru da aljanu akan su zo da irin wannan alƙur'anin keke da keke don haka kullum abin da Allah yake magana mutanen da ba su fahimci larabci ba waɗanda 'yan boko ne suke zuwa suke karanta fassara ba sa fahimta abin da Allah yake cewa a haɗu akan a zo da irin wannan alƙur'ani keke da keke Allah bai ce a je a zo da wata tsararriyar magana ba ana son a zo da irin wannan Alƙur'ani keke da keke a wajen daɗin karatun shi da hikimar da ke ciki da dunkulallun ma'anoni da yake ɗauka tsarki ya tabbata ga Allah sannan da irin yadda yake girgiza mutane kafuransu da musulmi alkur'ani ne kawai za a karanta ka ga aljani fitsararre ba a ciki ba a waje yake ba a cikin jiki yake amma yana makyarkyata yana kada mara lafiyan da ke wurin alkur'ani ne kawai yake haka ina fatar an gane wani malami ya samu kanshi a ƙasar australia yana ainihin karatu sai yana ta wa'azi sai evangelist wato christian evangelist sai 'yan mishan suka zo suka tsaya gefen shi su kuma suka sa lasifika suna ta hayaniya haka haka suke mana inugu jama'a islamic center a bishop an yagu street sai mun je mun fara wa'azi su kuma sai su zo gefen islamic center din su kuma sai su sa microphone din su wai su kuma lokacin za su yi nasu wa'azi in kawo magana su ce ai nan bakin titi ne suke ba a cikin domain ɗinka ba ne ba a cikin nahiyarka ba ne a bakin titi suke sannan kuma kar ka manta nan ba kasar musulmi ba ce da suka zo suna haka shi sai ya tsaye wa'azin shi da ya tsaye da wa'azi jama'a za su yi magana ya ce ba ruwanku me suka zo yi aka ce wa'azi suka zo yi sai ya ce to bari ya je ji wa'azinsu shi ya fasa nashi da ya je duk ya gama jin hayaniyar da suke sai ce shi kenan yana da tambaya tambayar da yake ita ce wannan karatu da wannan hayaniya da ɗaga murya da wannan bugun tebur da wancan fasto yake yi magana waye sai ce wa'azi yake ce a yana tambayar magana ta waye sai ce a shi ne ya tsara magana yana wa'azi sai ce to ni kuma barin gaya maka magana ina so ka bambance mini ita da taka ya ce sai ta auzi basmala sai fara karatun alkur'ani ya ce nan da nan gaba ɗaya sai faston ya rikice sai ce mishi wannan maganar tawa ya ce a ina son ka gwada ta da ita da na karanta da wadda kake yi ka gano min waye ya taka kuma ta waɗin nan tawaye sai ce yana da yaƙinin tashi da shi ya yi amma yana da yaƙinin wannan magana duk da bai san wanda ya ta ba amma dai ba shi ne ya yi ta ba ga bambancin alkur'ani bambancin alkur'ani to abinda ake so shine in ka ce za ka buƙabalanci alkur'ani ana so ka je ka rubuto ka tsaro irin littafin da ke ɗauke da fasaha da zalaka da hukunce-hukunce da kuma kada zukata irin alkur'ani to wannan shine abin da ya gagara kuma abin da ya ja musu babban matsala ita ce rashin fahimtar larabci ma domin abin da Allah yake cewa an yi atu bi misli hadhal qur'an su zo da irin wannan alqur'anin Allah bai ce bi nahwi hadhal qur'an bai ce makamanci ba ce waye irin shi ko tela ne dinka riga ka ce mishi ya sake dinka irin ta ƙarya ike har ya mutu ba zai iya ba ka je ka binciki duk telan duniya da ya ɗinka riga ka ce je sake yin irin ta keke da keke har abada ba zai iya ba ana kallon wani wurin sai an ga wani wurin ya dan gota sai a ce makamanciyar ta kai irin ta muke so tela to balle Allah ya yi abu ya ce ka zo da irin shi wauta ce ma ka ce za ka yi attempting ka gwada ma wauta ce ina fatar an gane to shine sai yake cewa la ya'tuna bi mislihi ba za su iya zuwa da irin alqur'anin nan ba walau kana ba'dhum li ba'din zahira ko da sashin su za su taimaka wa sashi ma'anar wannan maganar ita ce da za a samu ƙwararrun malamai na balaga a cikin mutane a cikin aljanu a samu ƙwararrun malamai na nahawu a cikin kaza a samu ƙwararrun malamai na fikihu ƙwararrun malamai alarammomi su haɗu dai don su ainihin su haɗa consortium wato su haɗa ƙungiya ta ƙwararrun masana don su zo da wannan alkur'ani to ba za su iya ba allah maɗaukakin sarki ya taimake mu wannan ita ce aya ta 88 a cikin suratul isra sannan wa qawlihi wa qawluhu ta'ala sannan da kuma magana allah maɗaukakin sarki da allah yake cewa inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun Allah ya ce mun sanya wannan littafi balaraban littafi ne ba don komi ba sai don ku fahimce shi wannan kuma ita ce aya ta uku daga cikin ainihin ayoyin suratul zuhruf to wannan ayan me take nufi abin da take nufi Allah maɗaukakin sarki ya saukar da alkur'ani da harshen larabci ne don a fahimce shi in ka juwa wannan magana ta ɗaya gefen sai ka ga abin da take so ta ce ma'ana duk dukkan harshen da aka yi ƙoƙarin isar da saƙon alƙur'ani da shi to ba za a yi mai kyakkyawar fahimta ba irin fahimtar da za a yi mai in an fahimce shi da larabci wannan ayar malamai irin su al'imamu shafi'i da makamantansu sun yi hujja da ita akan wajabcin musulmi ya iya larabci larabcin da in yana karatun alkur'ani ko kuma ana yi zai rinka ji ko kuma ya rinka fahimtar me ake cewa lallai ne musulmi ku tashi ku koyi harshen larabci yau bature ya tayar da kamfen a duniya gadan-gadan akan lallai sai an koyi turanci na haka harshen turanci ya zama wajibi yau akan duk abin da za ka yi sai a ce sai ka ci turanci ba don komi ba don me domin yana so ya yada al'adun shi domin duk mutumin da ka je koyan yaren shi garin koyan yaren sai ka ga har rigar da yake sawa da irin abincin shi yana baka sha'awa ina fatan ku gane wannan da kyau je ka gidan dan boko ka gani in gari ya waye ba za a dafa gauda ko dan wake ko koko da kosai a sha ba me za a ci soyayyen dankali da soyayyar hanta to duk wannan al'adar waye al'adar bature ce da ya zaro ta garin ya je koyo yaran amma kafin ya ji wannan yaran da tubani yake karyawa da gauda yake karyawa koko da kosai yake sha ya karya amma garin ya koyo yaran sai ya je ɗauko al'adar wannan yana daga cikin aims and objectives of globalization aulama manufar da ta sa suke son su game duniya gaba ɗaya da al'adunsu da addinansu da tunani irin nasu ƙarshe sai kaga an waye gari kowa ya bar al'adar shi kowa ya bar addinin shi yanzu dubi abin da yake samun da yawa daga cikin 'yan boko sun zo aurar da 'ya'yansu tun da dai wai sun yarda musulmi ne za a tara malamai gefe guda su yi fatiha amma aka gama fa sai amaryar ta fito da zulumbuwar riga da kanta a buɗe angon ya fito da kot sai a zo a tsaya gaban mutane sai a yanka kek sannan sai su sumbanci juna a gaban mutane duk a ina suka kwaso wannan viruses din waɗannan cututtukan a ina suka kwaso su garin su je su koyo yaren bature haka ne to allah maɗaukakin sarki cikin rahamar shi sai bai saukar da alkur'ani da wani yare wanda ba yaren annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rahama ce saukar da alkur'ani da yaren annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama al'adun annabi sallallahu alaihi wasallam ɗabi'un shi take-taken shi salon magana shi za mu iya kwaikwayo garin koyo yaren ina kuma ga mun je koyo alkur'anin da sunna saboda haka jama'a duk wanda yake tunanin wai yana da fassara alkur'ani ta abubakar mahamudu gumi ko yana da mamaduke pitfalls ko kuma yana da yusuf ali ko kuma yana da quranic meaning ko yana da wane ne wane ne don haka ya wadatu bai bukatar sai ya koyi larabci domin ya fahimci alkur'ani to ya fada cikin kuskure mai girma jama'a kowa ya yi kokarin ya koyi harshen larabci don wani abun mamaki da ya shafi matasa da dama ba sa ba da muhimmanci game da harshen larabci saboda me shi ba abu ne da ake mukabala a kan shi ba shi ba abu ne da ake jayayya a kai ba abu ne ka iya ka iya baka iya ba baka shiga shi to gaskiya saboda Allah abin da dai ayan nan take cewa da a ce Allah maɗaukakin sarki ya saukar da alkur'ani da wani yare ba da ƙur'ani ba to da kamar ma ba za a fahimce shi ba shi yasa yace inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qiluna mun ainihin wato sanya shi ne da larabci don ku ainihin fahimce shi to mahallin shahid da ke cikin wannan ayar da waccan ita ce mun samu sunan alqur'ani karara a cikin alqur'ani din ko kun san cewa da zaka karanta bible tun daga farkon shi har karshen shi old testament ka zo ka karanta bible tun daga farkon shi har karshen shi new testament ba za ka ga inda aka kira shi da sunan bible ba ka san cewa ba za ka ga inda aka kira shi the holy scripture ba ka san cewa ba za ka ga inda aka kira shi da wani suna daga cikin sunayen da ake kiran shi a yau ba ma'ana kenan sunan bible suna ne wanda wasu suka sa mishi domin me bible kalmar bible kalma ce da za ta iya gaskatuwa ga duk wani littafi don ma'anarta kawai littafi littafi the holy scripture ba za ka ganta a ciki ba amma nan abin da ake nuna maka alkur'ani da kanshi a cikin shi akwai sunan shi kaga ko wannan wata siffa ce wadda babu wani cikin halittun allah wadda yake da ita to wannan na daga abin da ke tabbatar maka da cewa alƙur'ani sifa ce daga cikin siffofin Allah domin shi da kanshi yake ɗauke da sunan shi da kanshi yanzu kai da za ka ɓata Allah ya kiyaye ka kurumce ka kasa kwatance ta wace hanya za a iya dawo mana da kai babu wata hanya don babu inda sunanka yake a jikinka ba inda aka yi tambarin sunanka sai da aka haife ka bayan kwana bakwai ko bayan awa ashirin 24 liman ya zo ya raɗa maka suna amma babu inda stamp ya nuna amma yanzu da a ce za ka je ka tsinci alkur'ani a wani wuri a ajiye in ma ba ka san menene ba ci gaba da karanta kana nan za ka je ambaci sunan shi da kanshi mun fahimci wannan da kyau jama'a allah maɗaukakin sarki ya taimake mu sannan wa ta'ala da kuma maganar allah maɗaukakin sarki da allah ya ce in إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم yace lallai dai shi wannan alkur'ani yana shiryawa ga hanyar da take ita ce daidai ma'ana Alƙur'ani yana shiryawa ne ga hanyar da take daidai ame a aƙida a tauhidi a fiƙihu a komi na Alƙur'ani in ya tashi shiryawa yana ɗora ka akan hanyar da take daidai ne wannan sifa ta akawamu ba sifa ce ta afdalu ba ba wai hanyar da ta fi daidai ba yadda zai zama kenan akwai wata hanya da take daidai sai dai ta alkur'ani ce ta fi daidai a'a hanyar da alkur'ani ke shiryarwa ita ce kaɗai hanyar da take daidai allah siffanta ta ne da sifa ta mubalaga idan kun gane wannan jama'a dalilin kawo wannan shine samar da sunan alkur'ani a cikin wannan ayar wa qawluhu ta'ala da kuma maganar Allah da yace shahru ramadan alladhi unzila fihi ya yace watan ramadan shine watan da aka saukar da alqur'ani wato alqur'ani is so vocal shi da kanshi yake bayyana kanshi da kanshi kaga a cikin shi ne muke jin cewa ga watan da aka saukar da shi yanzu dan Allah a jikinka akwai inda certificate of birth ɗinka yake akwai allon kafaɗarka da za a duba a ga an haife ka sha biyar ga watan januwari 1950 babu sai an ta kame kame a a tambayi tsohuwa kaza a tambayi dattijar kaza a a tambayi liman kaza kame kame amma alƙur'ani da kan shi ya yi ifsahin yaushe aka saukar da shi ya ce shaharu ramadan lazi unzila fihi alqur'anu a cikin watan ramadana aka saukar da shi a wani wuri kuma ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirina ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri ya faɗi watan ya faɗi ranar ya faɗi darajar daren da aka saukar da shi shi da shi to waɗannan baki ɗaya malamar ta kawo mana ne akan ta tabbatar mana da cewa ƙur'ani sunan shi alƙur'ani in ji shi alƙur'ani ina fatar an gane babbar malama a doktora munira sai ta ce alismus sani suna na biyu alfurkanu alfurkanu yawan sunan mutum jama'a yana nuna yawan albarkashi da kuma yawan darajojin shi da makamantan haka alƙur'ani yana da sunaye masu yawa wanda kowane suna daga ciki yana ɗauke da wata ma'ana wancan sunan da muka gama karantawa a jiya mun tattauna ma'anar da yake ɗauke da ita ita ce ma'anar mai. alkira'a wato littafi ne da ake karanta shi lazimin wannan sunan shine ya lazimta mishi wannan daraja ta cewa shi kaɗai ne littafin da za ka buɗe ka fara karantawa baka san ma'anar abin ba amma lada kake samu baka aikata abin da kake karanta ba shin ko littafin ma baka gama rufewa ba amma lada kake samu kana cewa alif lam kana rufe baki sai a ce lada talatin babu littafin da zaka karanta ka samu wannan darajar ba taɓa samun wasu 'yan wani addini da suka taɓa faɗin darajar karatun littafinsu su domin ma su ainihin gogayya da alkur'ani ba wannan ke nuna maka ɗayantaka alkur'ani a cikin wannan daraja me yasa saboda shi kaɗai ne ya rage a yau a doron duniya wanda yake maganar allah ne allah maraukakin sarki ya taimake mu to sannan sai malamar ta ce sunan shi na biyu kuma shine alfurqan kalma alfurqan za mu ji yadda malamai suka tattauna dangane da ainihin ma'anarta amma dai kai da komowar magana ita ce an kira shi alfurqan ne ko dai don saboda rabe karya da gaskiya rabe abin da yake daidai daga abin da yake shirme ko ban kaura ko kuma an kira shi alfurkan ne ba don komi ba sai don an saukar da shi daban-daban daban a cikin tsawon shekara ashirin da wani abu to gwargwadon da yadda malamai suka tattauna kenan za mu ji insha Allah malamar ta ce qala ibn manzurin al-imam ibn manzurin al-ifriqi ya fadi a cikin littafin lisanul arab yace Kulluma furriƙa, ko bihi bainal haqqi wal batil fa duk abin da ake amfani da shi wajen bambance tsakanin gaskiya da ƙarya to wannan abin furkan ne wa fin nihaya a cikin littafin an nihayatu fi gharibil hadith aka ce alfurkanu min asma'il qur'ani kalma alfurkan suna ne ɗaya daga cikin sunayen Alƙur'ani. ai annahu fariqun bainal haqqi wal batil wato shi alqur'ani mai rarrabewa ne tsakanin gaskiya da ƙarya wal halali wal harami da kuma halal da haram alqur'ani shine littafin da ya tsaya ya tantance maka menene bai halatta ka ci ba da ya faɗi gaba ɗaya sai ce to duk abin da ba wannan ba ya halatta ya ware maka matan da bai halatta ka aura ba sai ce duk waɗanda ba waɗannan ba ya halatta alkur'ani shine yake da irin wannan ainihin style wato shine yake da wannan salo wajen bambancewa wajen abin da yake haram da halal ba dan komi ba saboda ita halal na daga abubuwan da ɗan adam ya saba mu'amalanta su a cikin shari'ar musulunci ba ta da iyaka don haka alkur'ani bai yi ƙoƙarin ya lissafa maka abubuwan da suke halal ne a ci ba don ba za su kirgu ba amma da ya zama abubuwan da suke haramun ne a ci 'yan kaɗan ne sai ya ware su sai ya faɗe su to in dai ka kiyaye waɗannan to duk abin da ba wannan ba kuma ka ci matan da suke halal ne a aura suna dewa a duniya ba za su kirgu ba to amma waɗanda ba su halatta aura ba fa ɗan kaɗan ne sai ya tsaya sai ya ware maka su kenan duk waɗanda ba waɗannan ba to za ka iya aure wannan irin tsarin jama'a na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ya cancanci sunan alfurkan salo na iya tantance tsakanin halal da haram yuqalu ana cewa farraktu baina shay'aini afruqu farqan wa furkana na lallabe tsakanin abubuwa guda biyu ina lallabewa matukar lallabewa malamar ta ɗauko wannan magana ne daga annihayatu fi gharibil hadith a cikin mujalladi na uku shafi na 439 ina son fa ku kara gane hikimar da ta sa na zaɓi littafin wannan malamar daga cikin ɗimbin littattafai waɗanda muke da su me yasa na zaɓi wannan ina son ne kowa ya ji a jikin shi cewa shin musulunci ya ba mace damar te karatu ko bai bata ba yanzu dai nan maza ne suka taru namiji ke karantar da su amma wace ce ta rubuta littafin mace to ku sake rena mata ah. eh yanzu nan za mu iya karɓar argument ɗin what man can do woman can absolutely better i agree with that argument in this term ba don ba domin gashi yanzu ta yi littafin da mun zauna muna karantawa mu maza da haka 'yan matan zamani ƙalubalenku. ana karatu ne don a samu ilimi ba don a samu aiki ba ba don a samu kuɗi ba shi kuma ilimi in ka same shi shi Allah shi ya san idda zai azurta ka da albarka babu wanda yake tunanin bari ya samu kuɗi jama'a albarka kake nema ta iya yi wa albarkan nan ba a kuɗi take ba ta iya yi wa a 'ya'yan take ta iya yi wa a kaza take don haka jama'a wannan littafi yana daga cikin hikimar da ta sa nake ƙara jaddada muku shi ku duba mace ce take bincike irin yadda maza na yau waɗanda suka kai suka komo doktor ga gashi na manya-manyan littafai take shiga kuma tana da wa tana da miji tana da 'ya'ya tana da gida ba ta zauna ta ƙi yin aure ba ina fatar kun gane don kusan musulunci shine ya zo da cikakkiyar wato mafita musulunci shine ya zo da tsari na hakika mace ce tana riyar a yanzu a ƙasar saudi arabia da mijinta da 'ya'yanta da gidanta tana karantarwa ta karantar da mata ta karantar da maza hafiza ce ta alkur'ani masaniya ce ta sunna maktaba take da ita ma'ana library ne ɗaki-ɗaki a gidanta bincike take amma tare da haka tana ba 'ya'yan haƙƙinsu tana ba mijin haƙƙin shi sannan tana bai wa karatu kuma haƙƙin shi dubu dai gashi nan an nihayatu fi garibil hadisi ta ce mujalladi na uku shafi na ɗari hudu da talatin da tara kai namiji ko ka taba ganin littafin annihaya ma balle ka shiga shafi kaza ka ji ta hatta gani ma ina fata an gane malamar ta ce wal furqanu dan haka al furqan kalamullahi ta'ala magana Allah ce madaukakiya li farqihi bainal haqqi wal batil saboda bambance tsakanin gaskiya da ƙarya fil itiqadi a wajen aqida a wajen aqida alqur'ani ya bambance ko bai bambance ba ta bambance fariqun fil jannati wa fariqun fil sa'ir wa sidiq wal kadhib alqur'ani ya bambance tsakanin gaskiya da ƙarya fil maqali wal masalih wa fil maqali ko wa salih wa talih ya bambance tsakanin gaskiya da ƙarya a wajen magana wa salih wa talih ya bambance tsakanin nagari da mutumin banza ai a cikin alqur'ani mun san waye annabi Musa nagarin annabawa ko mun san kuma wane ne fir'auna mutumin banza daga cikin sarakunan gargajiya haka ne ya ce fil a amali ƙur'ani ya zo ya bambance mana mutanen kirki da mutanen banza game da ayyukansu wa zalika fil ƙur'ani wa taura wal injil wannan duk akwai shi a cikin attaura da ainihin wato injila da alƙur'anin baki ɗaya sai dai kuma malamar ta ce tare da cewa alƙur'ani da attaura da injila dukkansu suna lallabe tsakanin gaskiya da ƙarya وقد جعل هذا الاسم علما على القرآن sai Allah ya sanya wannan kalma ta alkur'an sai ta zama ɗaya daga cikin sunayen yanka na alkur'ani ina fata an gane bil galaba har yi galaba misla taura alal kitab allazi ja'a bihi musa kamar yadda sunan attaura yi galaba akan sunan akan littafin da annabi musa ya zo da shi wal injil sunan injil ya galaba akan alal kitabin lazi unzila ala isa sunan injila ya galaba akan sunan littafin da aka aikowa annabi isa to haka kalma alfurkan sai ta zama suna ce wadda ta galaba akan ainihin wato littafin da allah ya aiko da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama malamar ta ce ويدل alaihi قوله ta'ala daga cikin dalilan da za su nuna man haka maganar Allah maɗaukakin sarki da Allah ya ce tabarakan lazi furkana ala abdihi li yakuna lil alami na nazira albarka Allah tana da yawa Allah da ya saukar da alfurkan littafin da ke rarrabe ƙarya da gaskiya ga bawan shi don ya zama mai gargaɗi ga dukkan halittun Allah baki ɗaya jama'a ku dubi yadda baiwa allah nan take shiga take fita cikin kududdufi da kogi da fadamu na me na alkur'ani ta karantu ko bata karantu ba lallai ne dole ne mu ahli sunnan najeriya mu samar da wani tsari wanda zai baiwa 'ya'yanmu ilimi ilimi na hakika waɗannan makarantu na boko da muka zaƙu mu saka 'ya'yanmu jama'a suna ɓata wa 'ya'yanmu mafi yawancin lokacin rayuwa kuma ba sa ba su ilimi yarinya ta tafi makaranta tun karfe takwas ba za ta dawo ba sai karfe hudu an bata mata lokaci collectively in ka tattara abin da aka bata a wannan yinin sai ka ga baki ɗaya da za ka zauna ka karantar da ita hadisai biyu a cikin arba'una hadith ka bata kyakkyawan sharhi na waɗannan hadisan sai ka ta fi samun ilimi mai amfani da albarka da fahimta fiye da abin da aka bata a wannan yinin lallai ne ahli sunna ba daidai ba ne su bi 'yan kiɗanka na jiyo tsarin ilimin najeriya yanzu shine kiɗanka na jiyo ita gwamnati ga abin da ta tsara sannan anti ko ankul su ma kuma da nasu tsarin za a tashi makaranta karfe ɗaya sai a ce anti ta ce za a yi lesson in ba shirme ba a cikin educational system menene lesson tun safa me ake yi shirme ake yi yanzu ne za a yi lesson ko tun safa pe ake wasa ake yi wai yanzu anti ta ce za a yi lesson gaba ɗaya wannan irin lesson ɗin jama'a babu tunani a cikin tsarin ilimi ga waɗanda suka ainihin bari ake yin shi domin ɓatawa yara lokaci ne daɗewa ana karatu jama'a ba shine yake sa ake fahimtar karatu ba kuna ga awa ɗaya da rabi muke a wurin nan amma gaba ɗaya ji muke a jika kamar yi mana yawa kamata ya ce an taru wurin nan an yi karatu minti arba'in da biyar awa ɗaya sai kowa ya watse to ina kake maganar yaro ya zo ya zauna tun karfe takwas a makaranta har karfe ɗaya ya gama galabaita ya dahu ya sai kuma a ce za a zauna za a yi lesson daga karfe ɗayan nan kuma zuwa karfe uku sadda za a sallamo shi yana isowa gida ya iso a galabaice sai kuma a ce ya sa kaya ya ɗauki jakar islamiyya ita kan islamiyya tunda ta Allah ce ba sai an yi wanka ba tunda shi Allah yana maraba da kazamai haka ne ko ba haka ba amma ita waccan sai an yi wanka sai an yi buroshi sai an sa canvas sai an sa safa sai an yi zanzaro sai an sa necktie sai an fesa turare an kawo jaka mai kyau an sa ana tafiya ana bouncing amma ita wannan fata Allah sai a tafi haka buju-buju a je to Allah ga mu dai ba yadda za ka yi sai ka amshe mu haka yaro yana zuwa sai ya fara gyangyaɗi jama'a lallai ne ahli sunna kuna buƙatar makarantu waɗanda za ku tsara su jama'a a tsarin ilimin duniya yau a daina muku barazana da jarabawa fa ya eh, daina muku barazana da jarabawa sai a ce a ah, to ai in kuka zo kuka yi makarantar in gwamnati ba ta yi muku rijista ba ba za ku yi jarabawa ba duk shirme ne ku bari mu buɗe makaranta abna'u jafar za ku gani ba ruwanmu da rijistar gwamnati mu kuma yaran mu za su yi jarabawa duk duniya yanzu jama'a babu wata lokal jarabawa da ake considering dinta akwai international jarabawa wadda ba ta bukatar sai ma ka je makaranta je ka samu ilimi duk inda za ka samu ka zo akwai inda za ka zauna a baka curriculum ka je kai nazari sai a ce ranar kaza ga watan kaza ka zo ka rubuta jaraba an ka rubuta kai fasin shi kenan ka iya ba wanda ya isa ce ba kai ba amma sai suna firgita ku sai kun bi curriculum din gwamnati sai kun bi kaza na gwamnati sai kun bi kaza sai an yi muku rijista sai kuna da kaza sai kuna da kaza sai su bi su danne ku yaro sai kai shekara ashirin ba abin da ya iya sai shirme dole ne a tsaya a tsara wani syllabus wanda zai ba da ilimi ilimi na hakika abin da ake kira ilimi idan yaran suka kai primary 6 din ku gwada ilimin da suke da shi jarabawa common entrance ta gwamnati gwamnati ba za ta dauke su ba akwai international common entrance iyakar ta kenan ko ba haka ba idan dan a caba ya ce ba zai dauke ka ba sarkin gari ya zo wucewa ya fakin ya dauke ka <laughs> jama'a ka tare dan a caba kai ka sabon gari da daga wada wadaci ba zai kai ka ba sai mai martaba sarki ya zo wucewa sai ce wani ne ku tsaya a ɗauke shi wallahi jama'a dukkan level na ilimi yanzu ana yi musu haka ne dukkan level na ilimi barazana ce kawai suke wa mutane tsoffin 'yan boko ne waɗanda lallai yadda suka lalace so suke kowa a bashi ya tarbiyyantu haka ya lalace yaro ne a mechanical engineering a unilag a university lagos ya samu first class amma bai taba yin makarantar najeriya ba a gida uwarshi da ubanshi suka karantar da shi amma first class material kuma mechanical engineer ya aka yi uwar da uban suka yi aikin zaman karantar da shi a gida kuma entrance gwamnati ta ce ba zai rubuta kaza ba shikenan akwai international common entrance wadda zai je ya yi wadda in ya zo da result din dole kowace sakandare ya kawo a ɗauke shi ina fata an gane yanzu misali idan ka ɗauki naira ka shiga da ita ghana ko ka shiga da ita sierra leone sai a ƙi karbe haka ne ko ba haka ba amma yanzu dola ta america fa duk inda ka shiga da ita a duniya za a karɓa to yanzu dola ta zama me ta zama international naira fa ta zama local to local common entrance ne ake muku barazana da ita da local wayek da sauransu saboda haka wato aikin yana buƙatar jama'a kar ku zauna ne ku zama bayan 'yan boko kawai sai abin da suka ga dama su juya ku shi yasa ba su son 'ya'yan talakawan su yi karatu ba su son su gano sirrin abin babu bukatar a yau sai an ɓata wa ɗanka lokaci ko sai an bata kaza sai an ɓata kaza sai an ɓata kaza duk waɗannan abubuwan jama'a a bi a tattare 'ya'yanku 'ya'yanka a raba ka da su ba za ka zauna da su ba za ka yi tarbiyyar su ba ba za su huta ba ya kamata a ce karfe tara na safe za a fara darasi karfe ɗaya na rana kowane yaro an sallamo shi ya dawo gidansu ya samu gamsashiyar tarbiyya ya samu isasshiyar tarbiyya amma dole ne yaro ya zama yana aji karfe takwas na safe sannan ba zai dawo gida ba sai wajen karfe hudu da rabi don haka ga 'ya'yan nan ko hausa ba su iya ba haka ne ko hausa ba su iya ba don ba sa zama da uwayensu sai ka ga yarinya zarmakekiya ba ta iya kaɗa miya kuka ba me yasa ba ta zauna da uwarta ba haka ne ko ba haka ba in an yi magana zai ta ce na dai iya dafa indomi yau ai komi na iya dafa indomi indomi kan <laughs> indomi ba ga tana bakin titi ake dafa ta ba allah kiyaye to jama'a kun ji wannan kenan to shine sai malaman ta ce wa qauluhu ta'ala sannan kuma allah maɗaukakin sarki ya ce wa bayyinatin min alhuda wal furqan shi ainihin alkur'ani ya zo ne don ya bayani na shirya wal furqan kuma shi littafi ne mai rarrabe karya da ainihin gaskiya قال ابن جرير في وجه تسمية القرآن بالفرقان الإمام ابن جرير يتي يد أكي أكي كيران القرآن الفرقان وسمي القرآن فرقان لفصله بحججه وأدلته وحدود فرائضه وسائر معاني حكمه بين المحق والمبطل وفرقانه بينهما بنصره المحق wa takdhilihi al-mubtil hukuman wa yace abin da yasa aka kira alqur'ani alfurqan saboda irin yadda hujjojin alqur'ani da dalilan alqur'ani suke ainihin bayani dangane da farillai da kuma bayani akan ma'anonin hukunce-hukunce tsakanin abubuwan da suka cancanta da abubuwan da ba su cancanta ba da kuma irin yadda alkur'ani yake rarrabewa wajen taimakon mai gaskiya da gaskiyar shi da kuma wulaƙantar da maƙaryaci a hukunce da kuma bayani cikin ainihin fasaha malamar ta ce wa qad naqala al razi fi tafsiri ikhtilaf al fi sababi tasmiyatihi bil furqan al-imam fakhruddin razi a cikin littafin shi mai suna mafatihul ghaibi a mujalladi na biyu shafi na sha hudu ya ba da labarin irin saɓanin maganganun malamai dangane da me yasa aka kira alqur'ani alfurqan qala sai wa واختلفوا fi تفسيره malamai sun yi saɓani game da menene ma ake nufi da fassara alfurqan ɗin faƙila wasu suka ce summi bi zalika li anna nuzulahu kana mufarraqan anzalahu fi nayfin wa na sana suka ce an kiraye shi ne da wannan suna saboda saukar alqur'ani ɗin ta kasance mutafarriqan mutafarraqan wato an yi ta ne a daban-daban ba a saukar da alkur'ani a dunkule ba kamar yadda ake saukar da littafan annabawa na da an saukar da shi ne a shekara ashirin da wani abu wa daliluhu qawluhu ta'ala dalilin wannan magana ita ce maganar Allah maɗaukakin sarki da Allah ya ce wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila shi wannan alkur'ani mun rarraba shi wajen saukar da shi ba don komai ba don ka ji sauƙin karanta shi to daga wannan hukuncin tun da fa yanzu mun shiga tafsirin alkur'ani ne za mu rinka tsaya ma muna fitar da matsaloli waɗanda malamai suke fitarwa daga alkur'ani aka ce kenan na daga cikin hikimar da ta sa allah ya saukar da alkur'ani kaɗan kaɗan a rarrabe a rarrabe littakar a wani wuri ya ce linusabbita bihi fu'adaka don mu iya tabbatar da shi a zuciyarka ka iya fahimtar shi sannan warattalnahu tartila kuma makarantar da kai shi dalla-dalla wato wannan yana nuna kenan da a ce an saukar da alkur'ani a jimillance zai yi wuyar karantawa zai yi wuyar fahimta zai yi wuyar zuciya ta iya rike shi sai malamai a ƙarƙashin haka suka ce a matsayinka na malami mai karantar da alkur'ani in ka zo kana karantar da mutanen da suke basu iya ba yara ne su ko ƙanana to ya halatta ka gutsutsura shi da gwargwadon yadda za su iya ko da ba a kai inda ya halatta a tsaya a aya ba to karyata har su iya bakin su ya laushi sannan sai ka zo ka haɗa musu jama'a mun gane misali inna fatahna laka fathan mubina sai zama wannan ayar duk da kai a wurinka gajeruwa ce amma su wara ne ta yi musu tsawo in suka zo ba za su iya kai ta ba in ka ce inna fatahna laka fatham mubina sai ka ji sun yi shiru waye musu yawa kaga littakara a hudun ba ta samu ba kenan ba za su iya ba to sai ka ce inna fatahna lak sai su yi inna fatahna lak har in bakin su ya nuna sai ka dora musu gaba sannan sai ka da sai kai kokarin nane tsakiyar ko kun fahimta jama'a da haka ne ai malamai suka ce ya halatta ka fara karantar da su alkur'ani ta ƙarshen shi ta ina ake karantar da alkur'ani galibi daga suratun nasi ake farawa to kaga daga sama aka faro farkon alkur'ani shine a karantar da mutum daga suratul fatiha in ya sauke sai a shiga suratul Baƙara. amma sai malamai suka ce saboda manufar allah ta saukar da alkur'anin litaqra'ahu dan ka iya karanta shi don ka fahimce shi don ka iya haddace shi yanzu yaro dan shekara biyar ko bakwai in ka ce za ka kallafa mishi karantawa da haddace suratul bakara da fahimtar ta ba za ta yi mishi nauyi ba za ta yi nauyi sai al'imamin nawawi a cikin littafin shi at-tibyanu fi bi hamalatil qur'ani sai ya ce malamai suka ce ya halatta sai a ɗauko wa yara daga saman alkur'ani shine daga suratun nasi ana yi musu a hankali a hankali har sai zama kenan an fara koyar da su alkur'ani ta sama sannan aka taho ƙarshen shi farkon shi ko kun fahimta jama'a wannan yana daga cikin hikima don haka malamai masu karantarwa ana buƙatar malami ya zama yana da ainihin tariqatu tadris tariqatu tadris wato methodology teaching methodology yaya ake karantarwa lallai wannan yana da muhimmanci a cikin hanyar karantarwa domin gashi Allah maɗaukakin sarki cewa yake shi wannan alkur'ani mun rarraba shi ne kaɗan kaɗan muna saukar da shi muna karantar da kai shi litaqra'ahu 'alan nasi dan ka je ka karantar da shi ga mutane kuma idan da alkur'ani ya sauka jumlatan wahida jama'a kafircin da zai yi yawa aya nawa ce ta sauka ne aka fara kafircewa ba ikra ba ce aka ce karya ne wallahi ma sami ina bi haza fi millatil akhira su kai ta haraniya to in ba an zo da littafin jimilla wani su ma zai yi saboda kafirci ashe akwai hikimar Allah akan a saukar da shi to ma'anar wannan kuma kai ma mai da'awa ana nuna maka idan ka je za kai wa mutane saƙon da basu sani ba sai ka rinka rarraba musu saƙon a hankali a hankali a hankali a hankali ba za ka je musu da duk abin da ka sani ran nan ka ce za ka juye musu shi ba sai a samu matsala kwakwalwar dan adam ba ta gaji daukar abu mai nauyi a lokaci guda ba na fatar mun gane allah ya taimake mu sai ce litaqra'ahu ala nasi ko ala muksin wato a tsawon lokacin zaman da za ka yi cikinsu wannan aya ta nuna mana cewa iyakar aikin annabi iyakar rayuwar shi don ya ce ala muksin a gwargwadon zaman da za ka yi a cikinsu to a gwargwadon yadda za ka karantar da mutane shi kenan ma'ana annabi na gama karantar da alkur'ani to babu abin da zai zauna kuma ya a cikin mutane sai mai sai rasuwa haka kuma al'amarin ya faru wa nazzalnahu ko tanzila lalle saukar da alkur'ani saukarwa ta hakika sai malamar ta ce sai malam ya ce wa nazalat sa'irul kutubi jumlatan wahida sauran littattafai ku sai suka sauka a dunkule a jumillance don haka kaga da aka kawo bani isra'ila a taura da aka fara jan bakin tun ba a yi nisa ba ma sai suka ce tsaya musa ba sai ka sauke ba mu ba mu yadda ba suka ce ba za su bi ba sam karatun ya nauyi domin an saukar musu da littafin ne a lokaci guda annabi musa ya tafi ne kawai sai aka bashi tsarabar littafi gashi nan ya taho da shi sai suka ce tsaya tun kafin a sauke ma suka kafirci shi yasa akwai hikima jama'a idan kuka je za ku yi da'awa da wannan alkur'ani za ku ɗubi ina ne ya fi muhimmanci ina ne ya dace da wannan yanayi da waɗannan mutane saboda haka allah maɗaukakin sarki ya rinka bi dubi ayoyin da suka sauka a makka ayoyi ne waɗanda za ka ga suna mu'amalantar kafirai da gwargwadon kafircinsu ayoyin madina kuma fa madina gari ne na 'yan birni masu wayewar kai masu ilimi waɗanda sun taɓa karanta littafan annabawan da sun ga malamai waɗancan ko baƙaƙen arna ne masu shan burkutu su yi ashar don haka irin yadda surorin makka suka mu'amalanci su abu jahal daban da irin yadda surorin madina suka mu'amalanci suka abul ashraf kai ma ka je da'awa haka za ka yanzu mun fahimci wannan da kyau jama'a ka je da'awa sai ka samu duk malamai ne irin uslubin da za ka biyo musu daban dan ka same su jahilai ne masu taurin kai dan ka same su jahilai ne masu ladabi da tawali'u dan ka same su malamai ne masu ɗagawa malamai ne masu ladabi